كتاب التوحيد نا محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى wanda muke gabatarwa a masallacin al-mughira tun shu'ba sashin da ya gabata na ce masallacin abi ubaida bin ibn jarrah anan kuma a masallacin al-mughira tun shu'ba radiyallahu anhu idan ana da karatun muna cikin wannan muzakkira wadda kama yani kan hadisai na guda zuwa uku na masu magana inna Allah khalaqa Adam ala suratihi da dai sauran ruwa da sun karanganci wannan. Wannan ah, sautin mai yau, ya ya cikin kwanci. A idan ana bi da karatun ana bi da karatun muna kan gaba ta biyu gaba masu tabbatar da cewa duk hadisar da alhamdulillah ingantattuna kuma damirin da a cikin suratihi ya hudu alallahi ta'ala muna kan wannan gaba haka an ka fassara suna cikin ba da dalilai daga cikin dalilan ba sun ambata ta hanyar larabci da sauran da sauran da su suka ambaci kuma akwai hadisin da ya zahiri kan wannan matsalar shine ala suratul rahman wannan ya raba gardama to amma kuma hadisin akwai da suka inganta shi akwai da suka kawo masa suka ambaci wasu illoli game da hadisin to ma ambaci da suka inganta shi muna cikin wanda suka ambaci illoli game da shi da kuma amsa an ka ba su kan illolin Mun suka ambata illolin su ne Ibn Khuzaima mai littafin mu at tawhid da ambata illoli guda uku Muhammad Nasiruddin Al-Albani tun faye masa da na hudu. To kan gaba ta hudu din amsa kan abinda Albani yake ce na cewa Jarir Ibn Abdul Hamidi shi ma an turmai da su hifzi ko ku ikhtilafi. A karshen al'amari ne ya tafi da su hifzi wato har da ta lalace. to kan haka ana tuhumar cewa kila amsa tashi har da tashi ta ɗan matsala shi yasa ya kawo shi a nasu wata rahman amma duk cikin saura babu to ana kan ba da amsa kan wannan yana jin duk karatun aji gaba sai ya ma ya ce amma illatu wa amma illatu rabi'a wannan shafi na ɗari da talatin da biyu wa amma illatu rabi'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وأما العلة الرابعة والتي ذكرها الألباني رحمه الله وهي أن جرير بن عبد الحميد قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحج فالجواب عنها أن يقال إن هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظه مثل إسحاق بن راهويه وقد جزم بصحة الحديث وأبي معمر وإسماعيل بن موسى وهارون بن معروف ونحوهما ولم يذكر أحد منهم أنه أخطأ فيه بل رأوا مقابلين له وتلقاه عنهم العلماء بالقبول فهذا برهان واضح أن جريرا قد حفظه هذا لو لم يرويه غير جرير فكيف وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عن حديث عن عطاء إلا أنه أرسل ina jin ba ambaci kwanan wata ba yau ana sha takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da tara ga watan januwari watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya قال وأما العلة الرابعة التي ذكرها الألباني رحمه الله تعالى إلا تقول وأن محمد نصر الألباني يكاوي أنبتا وهي تشي ودي تشي أن جرير بن عبد الحميد شي جرير بن عبد الحميد وأن شي أكبر كون سندي إن كفر أكبر كون سندي سنك تيكا أعمش سنك تيكا حبيب سنك الأطاع سنك النبي ياتي يقول مرسل ko ko a ce Abdullahi ibn Umar shin za a kawo shi musul to shi jarir ibn Abdul Hamid faqad nusiba fi akhir umrihi ila sulh a kashe rayuwa ce an ce har da ita lalace ya samu dan tangarda ya zan yana mance saura ya tuna saura da dai wani abu haka ce su da ne, sai dai zan abun amma na dai a ce har da ka ta dan samu matsala mutum na samun haka nan saboda tsuwa ko wata rashin lafiya ko dan tabo wani abu ne da cikin kwakwalwa ce sai ya zanzu abin ya ya fara mantawa ya samu wannan matsala sun ce to abul hamid na da wannan jarir ibn abul hamid na da wannan ko ya samu wannan matsala ina an ka sani ko lokacin da ya samu matsalar na ya ba da wanga hadisi kan haka kaga ana tuhuma to amsa ga wannan ma da yace fal jawabu anha amsa ga haka ayyuqal za a ce musu su masu wannan fahimtar inna hadha al hadith shi wannan hadisi kuka magana kai ne قد رواه عن جرير أئمة أئمة حفاظ شو أجمعنا هذا السي وأعظم معلم ما هذا هذا السي سنروي توشجع شي جرير دم مثل تجسكي مثال سو أكون إسحاق قبل راهوي سنة أكون وقد جزم في إسحاق قبل راهوي كيف يعينك بصحة الحديث جنة حديثه an ji wannan wa abi ma'mar abu ma'mar shi ma ya rawaito hadisin ga jariru وإسماعيل بن موسى إسماعيل بن موسى يروي حديث جرير وهارون بن معروف ده هارون بن معروف wanda muna katon harkar hadisi don wasan waɗannan wa lahwihim da makamantan waɗanda gwarazan malamai shahararrun maharbata wayanda sun ka san me su hizi wane ne ya samu matsala wane ne bai samu matsala ba yace wa lam yasku ahadun min dai daga cikin su gaba ɗaya bayabu wanda ya ambata annahu akhfa fi cewa da ruriya ya kure cikin hadisin kuma ma'aikata na gwaraza na suna masu gyara masu binciken hadisai kuma duk sun tabbatar da daidai hadisin ya ba da shi bal ba ma haka ba ba ma ba su ambata ba rawan sun ruwaito hadisin na lahu suna masu yadda da shi akan yadda da karba tina suka bani ba akan tuhuma ce ko na yarda akan yarda wa talaqahu anhum ulama بالقبول دوما لما يسون تربيته ده كبا ومعاديسي دي صورة لما ينحد يسي قرى أن أنك صني لدويا سون كبلي حديثا فهذا برهان واضح وأن الدليل لا بينا للكرر أن جليل الشواء جليل ذن شان سيني بن عبد الحميد حفيظه يا هذا حديثا قد حفظ يا هذا شيء اللي بقى مجانا ويعمل شيء كذا كذا وديك حكى هيك يا بعد شيء دجاي بيوا أسامو حكى أشي ويعمل أسامو اتفاق دون نما لمي بعد جت مسا هذا wannan ya isa zan amsa laulam yarwihi ghairu jari ko da wani jariru bai ruwaito ba ko da babu wani sai jariru in dai zan haka matsalar take to ya sai zan amsa ko to fa kaifa ma wa qad rawahu Abdurrahman ibn Mahdi balantana ma a ce kuma cin jariru ai a dabakar jarir ibn Abdul Hamid akwai Abdurrahman ibn Mahdi ya mutu hadisi wanda in ma ana ganin cewa Abduljarir kana tuhuma gare to bangaren Abdurrahman ibn Auf wanda yake na Makka kaga baka tuhuma da Abdurrahman ibn Mahdi wanda sikatun abtun musai shi ya waito shi an Sufyan al-Thawri an Habib an Ata'im illa annahu arsal sai dai shi ya kawo shi mursali kamar yadda wata ruwa amma ta zo mursali ko eh to shi ma Abdurrahman ibn Mahdi ya kawo daga Sufyan al-Thawri sannan ya kawo daga Habib ya kawo daga Abba, da kuma har zuwa ga sayyidi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda muka san mu ba dama in muka diba dabaka sai mu ce dabaka jari ita ce dabaka Abdurrahman ibn Mahdi mutum ya baka labari kana tuhuma yayi ko bai ji ba ko ku ya samu zula ko bai samu zula ko ya manta ko bai manta ba ka ketara ka ta wani wuri can kuma wani ko baka labari irin wannan labari jumla daidai kalmomi daidai komi daidai na shi alama abin da aka tuhuma ga wancan na cewa ya mance bai mance riya yanzu ya kawo shi da aka kawo shi wannan kenan bancin haka mala yace wa yashhadu li hadha alhadith ma rawahu abu hurairah ويشهد لهذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه والذي جاء من وجهين أحدهما من طريق ابن لبيئة عن أبي يونس سليمان بن جبير عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن والثاني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه yace to bancin wannan duk magana cewa hajari bai samu matsala ba yace wa yashhadu li hadha alhadith a kaidan malaman hadisi kullu ana rigima kan wani lafazi cikin hadisi don saboda akwai kila daure kai ko ku ana tuhuma wani rawi daga cikin sanadi to idan an samu wata hanya lahiyayya ingantatta wadda ba ta da matsala ta zo daidai da abin da wancan hadisin da aka gani shi akwai matsala ciki ne ta zo daidai da wancan hadisi ke na an warka sai a rika ma'anar a rika hadisin don wancan hadisin ba ko don wanga ba sai a ƙara jin gamsuwa da cewa wannan ya zo daidai don akwai hanyoyi da dama da sunka ta daidai to wai shahadu ne hadisi hadisi mai shaida mai ba mai shaidun wanga hadisi ya ce wannan daidai yake shine ma rawa abu abu huraira shine abinda abu huraira radiyallahu anhu ya wato walladhi ja'a min wajhayn wanda shi hadisin ya zo waje wajhi biyu ahaduhuma wajhi na farko gashi ajiba min tariqi ibn al-lahiya tala ibn al-lahiya dama musa ibn al-lahiya yana cikin masu hizbi ko kakkaji a sai ce to ayan duk Allah la ta abin farko saurara abin zabari min tariqi ibn al-lahiya عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل فليجتنب الوجه فإن سورة فإن سورة وجه الإنسان على سورة وجه الرحمن abin ya haito aiko karimar rahma ita aka rigima kanta ga haikara da ya haito man qatal duk wanda zai fada da wani falyashtani bil wajh ya nisanci huska fa inna surata wajhil insani surat huskan mutum ala surati wajhir rahman akan surat huskan Allah yake mai rahama na jin magana ingancin hadisi maka magana ko illa dai addu'a yanzu akwai bai bashi yaya ma'ana sai a fassara hadisin karshe ko wanda zaka ji na ka ji tashbihi da tamthili bai zo ba dama ita an rige mata yawwa amma in ka ji haka kawai sama sama sai ka ji kamar ayi tashbihi ko tamsil to a saurari dai muna magana kan dai ingancin hadisin da yadda da ruwaya ta zo da yadda da hadisin akwai shi tabbatacce na kan da bisani a fassara dan in ba mu samu ingancin hadisin ba ko tabbaci ne to hasara ne za ka ga hadisi wanda bai inganta ba kana wahala kanka ko ba haka ba eh, dama in malama hadisi sun ittifaqi cewa in hadisi bai inganta ba kakka ma wahala kanka wajen fassarawa don fassara shi inganta shi nan yadda da ke akwai shi kenan mhm, a kula saboda haka mu diba ingancin hadisin maka magana to wannan hadisi mun ka diba ga shi nan qatala fa yaksal bil wajha fa inna surata wajhi al insani ala surati wajhi rahman ga rahman ka hito ciki kara fassara cewa fi su ala suratihi abdali yahudu ila allah ta'ala wannan wannan sanadi ne in ka diba yana da matsala guda wadda kowa san ta ibn al-jira'a Kun sha wani kaifin lafiya yana da su'ul himki har da ka ɗan lalace duk da kila za ka ce in an kaɗa ba lalace a ba kila rasa ta hankali wato cikin magabata kun san ka'ida kamar da ka'ida hadisi sahihi take akwai bab ma rawahu ma adalu ta mubdabi ko ku abdabit al-adal abdabit an mithlihi ila muntaha min ghayri shurur wala illa cewa abdabit ko sai malaman hadisi muslim suka suka ce to akwai bab kasmani ko nawani akwai dabtu sadri akwai dabtu kitabi wani har da yake shi kenan gangaran ba da ka faɗa mai yari ba wata matsala bai bukatar zuwa littafi ko rubutawa wasu kuma ba su da wannan baiwar bai wasu su rubuta kuma su littafin su daga cikin ka'idojin da malaman hadisin ka ba su ga wanda bai iya rikewa rubuta ya kai duk abin da ya rubuta ya zai yana lizance da wannan littafin kar ya da shi aro ko kar ya rasa shi kar ya yi kaza kar ya kare ta hannu ne don kada a yi mai ƙari mai sani a sa mai ɗan ɗigo mun san larabci ɗigo ɗaya na canza kalima ko ba haka ba hayyara da hayyara kaga sun canza wanga ya zaɓi wanga yake cewa ko eh eh kaga nan take kalmar ta canza to shi sa aka ce kare ba wani aro kare kaza kare kaza kare kaza kuma sada zai faɗi hadisi din nan ba a yadda ya faɗi babu littafin kusa ba ko da saboda maimaitawa ya rike a an ya buɗa ya karanta shi to haka ibn lahiya yana cikin wannan kategori shi na cikin wanda ba su rikewa har rubuta suke to sai aka samu matsala yayi gobara gida ne sai dan ɗakin nashi da littafai da komai ya kone kaga ilimin ya tafi ya ruwa ko to sai kuma maimai tahiya ka koma wannan yawon kila ka shekara talatin ko bayan kana harkar karatu yana rubutu yana rubutu a tabo a koma kuma yanzu waɗannan malamai ina shi ina gano waɗannan malamai sai an na yi hadisu an shi dan abin da ya rike sai zan ka ba da shi kaga duk abin da ya bada akwai dan yawwa akwai jin tsarin cewa anya fa bai da har da ba ko haka yake to shi yasa ka suka danganta shi zuwa da su hizzi sai aka ce sai waɗanda kawai suka yi karatu gare shi before kamun hadisa din ta faru kuma bayan ta faru ba su koma haɗuwa da shi sun ka karɓi wani abu ba an faɗi su guda hudu ne akwai abdallolin nan guda uku sannan akwai sa'id ibn qutayba guda hudu nan ala halin su suka ce to duk wanda ba ɗaya daga cikin su yace mu daga ibnu da hi'a ba to hadisin na da mushkila a fahimci wannan duk da dai imamu zahabi a cikin siyar ya koma an ambaton wasu bisa ga hudun nan har ya kai su tara illa dai waɗanda ya ƙara malamai suna maganganu game da hakan abin da muka son mu ce in yanzu hadisin ga mun samo cewa ɗaya daga cikin abadi lami da wannan su ibn kutaiba na hudun su shi ya rutu da ibn a kaga hadisi ya samu inganci ko bai da wata matsala ko in ko ba ɗaya daga cikin su ba hadisi ya da sai a magana kan wannan su hizi ko to kuma hadisin lalle ba da wadancan hudun ba kila an fahimta in ko ba da hudun ba kenan kenan hadisi saboda matsalar ibn laji'a a nan an gane wannan to amma a kula akwai ta kaida da aka biya ga malaga hadisi idan ba da labari ba tuhuma ta da karya aka yi ba ko ko kaza ko ko kaza abin da aka tuhuma ta anya na harbace ko ba a da shiga shi ita aka tuhuma ta da ita har da ko rashin har da ko sai na faɗi hadisi sai wani can gangaren da an kai da har da ce sai can ba tare da ya littawa ba kuma bai alaƙa bai bai bai da alaƙa da bai ji garan ba bai ji koyi ba can nashi karatu ya samu nashi karatu yanzu ya faɗi the same abin da na faɗi hadisin ya zan ne ni aka tuba garin na mance ko ban mance ba ashe ban mance ba tun da ga wani sika ya aminci shi sa kula shi sa aka ta kauya idan hadisi cikin hiran gisalali akwai wani ana tuhuma sai da su ulhizi abinda aka tuhuma da shi matsala har da ta ko ya mance ko su ulhizi ko ikhtalasa ko wani a matsala har da ta an ka samu wata hanya wadda yake babu mai wannan matsalar shi ya kawo daidai wa wancan mai matsala har da ya kawo dalala shi wancan ya harda ce daidai ba a samu eh, ko ana samu matsaloli to anan kan ba a samu ba to sai mu ce ni aka rigima kai ne abinda aka rigima kai ne a rahama da ta ita kuma ta ito ba to yanzu ibn najiya duk da wanga sanadi na amma dai arrahman ai ta hito ga inda babu illa inda babu ibn najiya din na jarir wancan da muka ambata ko kuma ga wannan biyu wasani ga wannan biyu min dariqi sa'id ibn abi aruba an qatada an abi rafi' an abi hurairata radiyallahu anhu shi annabi shi wanga hanya sai bai da masoka babu wani wanda aka tuhuma da su hizbi ko ko tuhuma ga wajen fika zai yin adala sai ko tasbi ne shi ya wato kala kala rasulullahi ya abu hurairah yace kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه kila fahimta daga a wannan hadisi din a baro-baro larabcin zai baka wajahihi shi a Allah sarki kila fahimta fa ta'ala khalaqa adama ala surati wajahihi irin dai wancan hadisi to wannan hadisi shi na biyu ingantacce na don bai da wata matsala hatta da shi Muhammad Rasul bin Alban da aka ja game da shi ya saha wanga hadisi na ta hanyar isnadi ne mun kadiba Imam Albani ya ce isnadu hu sahihun isnadin wannan illa dai abin da ya tarbiyawa dai shi ba wannan zamiri a ciki ko bai hito ga Ar-Rahman ba shi ma Albani abin da yake cewa dukkan hadisan da suka taho babu wanda ya to da Ar-Rahman kuma idan a sanadi ne bai da matsoka kila fahimta to waɗannan hadisai guda biyu na farko na ibn lahi'a na biyu na sa'id ibn aruba dukkan su akwai ar-rahman ko ko na farko akwai ar-rahman na biyu akwai damirin da bai fassarwa, sai an ce ar rahman na dukkan su biyu suna goyon bayan wancan hadisin na a'amashu wanda ya kawo na cewa fa inna Allah khalaqa adama ala suratun rahman wanda muka cewa ciki akwai jarir ibn abdul hamidi ana tuhuma yana da suhul himmi to shi ko ya so ya fito ga duk waɗanda uku da sun yi ittifaki sun kawo irin wanda ya kawo kuma ba tare gare da sun karba ba bilala a shi abin da aka tuma ta da cewa matsala har da har da ba ta matsala ba alina an fahimci wannan ku dalili na abu na gaba قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم على حديث ابن عمر وأيضا قد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة والحديث المروي من طريقين مختلفين لم يتوافق رؤاتهما يؤيد أحدهما الآخر ويشهد به ويعتبر به ويعتبر ويعتبر به بل قد يفيد ذلك العلم إذ الخوف من تعمل الكذب أو من سوء الحفظ فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون الكذب أو هذا الحديث ممن لا يتواطأ في العادة على اتفاق الكذب على نفسه لم يبق إلا سوء الحس فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل ما حفظ الآخر كان ذلك دليلا على أنه محفوظ بل أشار شيخ الإسلام إلى أن إلى أن عطاء لو لم يذكره إلا مرسلا لكان فيه كفاية لأنه من أجل التابعين قدرا فإنه هو وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم وجزمه بهذه الخبر العلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب دليل على ثبوته عنده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يتشي وهو يتكلم على حديث ابن عمر magana da mun ɗauko ta a yayin da yana magana kan wancan hadisi na Abdullahi bin Umar shi hadisin da muka cewa fa inna Allah khalaqa Adam ala fa inna Allah khalaqa ibn khalaqa ibn Adam fa inna ibn Adam khuliqa ala surati Rahman wancan mai wannan lafazi wanda kai ne aka hidda illolin guda hudu ko to abin da Sheikh Islam ka cewa a wannan ya ce wa aidan kuma kina alama ya wata manganu ya ce kuma faqad wuya bi hadha al-lafzi min tariqi Abi Hurairah an waito da wannan lafazi na ala suratul rahman an waito in ne ta hanyar abu huraira na da wanda muka ambata ba da ya buga shi kusa kusa ko da lafazin irin wannan abu huraira wancan na farko والحديث المروي من طريقين مختلفين حديث إن أروي توش تهنوي بداديو مختلفين مبنبنتا جونا في أبا معتاد لن يتوافى رواتهما wanda yake masu wato hadisin ba su yi haɗin baki ba tawafin ko kusan daga cikin ah, hadisi mutawatir ko kalimat sai a ce ma rawahu adadun kathirun tushilu al'adatu tawafu'ahum wa tawafuqahum 'ala al-kadhib ko abin da kasu in ce tawafu a kula kalimar tawafu nace to wannan hadisi an rawata shi min tariqain mukhtalifain lam yatawafa ruwatuhuma an ta hanya biyu kuma hanyoyin mabambanta ma'ana waɗanda a cikin wannan hanyar su wasu ba su ne a cikin waɗannan hanyar ba sannan kuma ba a samu haɗin baki ba ko sanayyar juna wadda ka nuna wani gare jiyo a ɗaya cikin dama ka'ida sannan ne yu'ayyo توتوت marwi min من طريقين مختلفين لن ruwatuhuma yu'ajjidu ahaduhuma al-akhar wa yustashhadu bihi wa yu'tabaru bihi hadisin da duk an karwaito ta hanya biyu waɗanda hanyar nan da hanyar nan daban-daban ruwa tuhuma masu waitowa mazajen hadisan ko sanadin ba su haɗa baki ba su ga juna ba to ɗayan in haka take to ɗayan na karfa ɗayan kuma ɗayan yana shirin ɗayan kuma ana la'akari da ɗayan saboda ɗayan an fahimta in dai hanya daban-daban ta mutane daban-daban suke kun ba san juna ba ba su haɗin baki ba wani bai karɓa ga wani ba to ko da wannan hanya akwai masu illa ita ma hanyar wannan akwai masu illa to saboda samun waɗanda mabambantan abubuwa kuma can labarin ya zanguda bai yi ƙarya ta zanguda an fahimci wannan sai ce bal ba ma a ce a istishadi ba kad da zalika al'ilma wannan ya kawo cewa wannan abun dole a yi da shi a matsayin ilimi shi wannan makaranta matsayin ce kun san da ma mun kasa abu gida biyu ko ma suna kasa abu gida biyu akwai al-ilmu akwai al-dhann kuma kansu ana amfani da su cikin addini akwai al-ilm akwai al-dhann al-dhann al-mahmud al-dhann al-hasan ko ba haka ba abinda aka ce wa ilm shine qala Allah qala rasul na'am qala Allah a cikin alqur'ani ko kala rasul a cikin hadisi da sanadi ingantacce to hada yusamma ilman to abinda ba qala Allah ba kala rasul ba ta hanyar istinbabi ko wani kiyasi ko wani abubuwa ko wani tadayba ko aurawa to sai a ce zannuna zannu aka ce mai to shi zannu takan tashi takan daidai ehe to amma in babu ilmun da ya tabbatar da wannan aka yi umhani da zannu in an ka can Allah ya sa an gano akwai nafsin da ya tabbatar da shi ya tahi daga zanu ya koma rayu in an ka samu nafsin da ya soke shi ya tahi daga zanu dine alhasan ko arrajihu ya koma abbanul mamdur ya zan ya koma shakku ko ya koma jahal ina fahimta to sai ce wa qad bal yuqallu fi zalika al za a ɗauki wannan matsayin ilmuna kenan matsayin annabi ya faɗa an kan gane kenan yace saboda idan khawfu min ta'ammul al-kadhibi aw min su'i saboda abu biyu aka so na ay kariya da gangan ko ku akwai matsala har da ka kuskure ba da gangan ba ko ba su aka tsoro ba to fa idza kana ruwatu idan su ruwatu din masu waito hadithin min man yu'lam wa'anda ana da sanin annahum la yata'ammaduna al-kadhiba su ba su kariya da gangan an san ba su karya da ganga kamar irin duk malaman sanadi ganga da mun ka ambata sawa'un hanyar sufiyanu sauri ko hanyar afaru ko hanyar ibn labi'a wadda ko hanyar sa'id ibn abu abi Ruba, duk waɗannan babu wani wanda ya ta'amu bil kalimi to idan ya zo haka aw kana al hadith min man la yatawafa'u fil 'adati 'ala ittifaq al kalimi 'ala lafzihi ko ko hadisin yanzu yana daga cikin hadisan da ba a haɗin baki a ƙarya a kawo lafazi saboda ni saboda ya zo wurare daban-daban garuruwa daban-daban ba da wasu ɗan ƙungiya guda an ka same ba don ana iya ce an yi haɗin baki an yi ƙarya kan idan an ka samu magana ga wasu ɗan ƙungiya ɗaya ka faɗinta a lasabin misali sai a ce kamar hadisin hadisan da aka samu kan Ali radiyallahu anhu ko ba haka ba wanda an ka samu ga ɗan shiya ɗaya da waɗannan hadisai ga Ali ko na irin cewa shi an ka ban wa shiya shi kaza shi kaza to kasance a ce duk sahabbai su rasa su su rasa wannan hadisi duk kafa kuna ahalin sunnan malaman tabi'ina da tabi'ut tabi'ina har zuwa na bayan duk su rasa wannan a ce wannan sai baka jin wannan sai cikin kungiyar shiya kenan kaga haɗin baki na wasu wasu yawwa samun irin wannan wanda ko ina bangare kake ko wace kungiya kake ko wace akida kake ko wane gari kake akwai ruwaya ta zo ma ta nan to kaga abun bai yiwa a ce an yi haɗin baki an haɗu wannan to kaga an kore abu da su aka so a kore na farko babu wanda an kasan makayaci na ciki na biyu bai yiwa a ce irin wannan an yi haɗin baki an yi ne an yi ƙarya ko to idan ya zo haka ta faru to mi ɗaya rage abu guda da aka toma to lam yabqa illa subil hizbi abinda ba a hidda mutum gare shine abin da aka tsoro kada a samu ɗayan su ya mance ko ya kuskure ko shi wannan ba ka iya wanke mutum daggare yawwa ba a wanke mutum daggare cewa kuskure ko mantuwa to in haka ne to sai yaya to fa idza kana qad hafiza kullun minhuma misla ma hafiza al-akhar to shi ko da za magance maganar su idan yanzu sai muka dibi duk hadisan duk hanyoyin abinda wancan ya harbace shi na wancan ya harbace hanyar da muka samu da muka bi hanyar tiryan tiryan tiryan wadda muka samu cikin nan akwai wani da muka tuhuma yana da su da ilmi sai muka ga abin da ya kwani sai muka zo muka samu wata hanya fresh wadda babu kowa cikin waɗannan kuma cikin babu wanda aka tuhuma kai kaddara ma shi ma akwai mai su da ilmi to shi ma muka bi ta tiryan tiryan sai aka je ba tare da mutanen wannan sanadi sun ji ga wannan ba ba su da alaka ba su da sanayya sai sun kafa abu guda to alamar cewa ne shi na yace fa iza kana kad hafiza kullu minhuma mithla ma hafiza al-akhar idan kowane su ya haddace daidai kamar wanda wancan ya haddace kana zalika dalilan wannan dalili na a hankalci cewa lalle wannan abin ba a samu matsala ba a farko don bai yiwa ce ni na yi kurin harda kai ka yi kurin harda wancan ya yi kurin harda kuma ba gare ka an ba garan ka ansa ba hasali ma ban san ka ka san ne ba can wani gehe kake na tunana wani gehe ni kuna har da kai kuna har da wuri guda mun kai kuri bai ma a ce duk kurin mu zan wuri guda a hankali bai yi ba kila kai ka tuhu da kalimar ka sa ta akan kuri ni ma ban san ka ba yanzu wurin ya sa ta akan kuri shi ma wancan ya zo wurin ya sa ta akan kuri ba mu haɗu ba ba mu ga juna ba ba mu karyata muke ba an yana yiwa bai yi ba idan har yanzu cewa abin da aka ɗan tuma sun haka ce kuma su haka ce ba wannan ya faɗi wancan yadda ya kuma yadda ya faɗi wancan yadda to sai a ce eh, lalle haka nan ina da abin ya isa sosai yawwa kamar an samu matsala kila a ce ɗalibai da mallamin su sai a ce mallam ya koyar da ɗalibai wani abu daban take nan sai a ce to duk ɗalibai ko da kuma an yana da sauki amma shi ma alama ce sai a ce ɗalibi a kira shi wannan ɗan shi kaɗai a kifa shi ɗaki a ce wani abin da mallam ya faɗa ma ya wani ya hita wani ya zo ya faɗi duk sun ka faɗi duk kalima guda da mallan ya faɗi kaga alama sai a dan kila gaskiya ce mallan da ya faɗi ta ko don ɗalibi da farko ya faɗi haka na biyu ya faɗi haka na uku ya faɗi sai a gane kurin daga mallan na ba da kurin ɗalibai a ce kowane sunan yi ka kurin to wannan ma akwai possibility yana yiwa a ce su sun kai kuri saboda mi saboda suna zanne wuri guda akwai possibility na cewa kurin daga gare suna ba daga malamin ba to amma ina in an ka ce gaba ɗaya ba su zaune wuri guda garuruwa daban-daban an fahimci wannan to irin abinda malaka sun yace kenan irin kadiyar da wannan hadisi abu gaba bal ba ma haka ba a share shekul islami ila anna afa law lam yadhkuruhu shekul islam ya yi wani nuni cewa shi da kawo da aka ce ko da bai ambaci wannan hadisin ba illa musallam sai mursali ba ake ce ta hanyar Sufyan al sauri ya kawo shi kaza ba ta yi mashi ya kawo shi kaza ko ta su Sufyan al sauri ya kawo shi mursalin ta hanyar Adaw ya kawo shi musulan ko ha ana son a ture masulan saboda sauri cewa a ce ya yi mashi ko Ya ce kai shi budoki da rama babu shi a Adaw bin duk inda aka kawo da layin Sufyan da layin mashi duk gaba ɗaya ni yanzu mursalan yanzu bai ce bai ce sahabi ba kawai ya ce annabi ya ce ko da rama haka ya ce. لكان فيه كفاية ما إذا هجة أولا بكواش الوصول ما هجة هجة سيكا شي هجة أيو كما مرسل يدا هجة إيه لأنه سبب الشيء أعطاء ابن أبي رباح من أجل التابعين قدرة شنا تكون من يمن يتابع وجه درجة فإن الشيء أعطاء هو الشيء وسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي إبراهيم النخعي wal hasan al basri waɗannan a'immatul tabi'in fi zamani su ne jagorori shugabannin tabi'awa a zamanin su ko waɗanda duk gaba kafa kulan harka addini harkar karatu ta koma gare su wajen lamu to shi a yana ɗaya daga cikin waɗan ko yankewa ce bai hada khabari da cewa wannan hadisi gashi ya kawo a matsayi ne na shugaba a matsayi ne na wanda duniya wancan lokacin kai ta dogara a fagen karatu kuma a matsayi ne ya yadda hadal khabari da ilmi da wannan labari na ilimi mai tabbatar da ilmi magana annabi cewa ya fahimta kuma kai zai ce annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam gina ta ga annabi fi misiri hadal babi irin wannan babi mai haɗari babi na akida ko akida na dingina ma Allah wani abu irin wannan a irin ada'u da an ka sani a iri ne shugaba a iri ne malami a iri ne masani ƙida, a iri ne da ya san manta man da alayya wani la a maqalahu wa minan layi kai tsaye ce annabi ya ce kai tsaye dalilin ala da indahu dalilin aka hadisin tabbatacce na a wajen ne shi ya tabbata da babu mai ta ganganta ƙarya abinda bai tabbata ya zama annabi kila mai zama wani akwai cikin ka'idat ni ka'idat tarihi koko ka'ida malaman malaris na fiya sun ambata wasu gwara a daga cikin malam idan sun ce annabi ya ce kawai to ana karbawa saboda ni saboda wasu dalilai daga cikin dalilai wannan da ya ambata dalilai kuma ya zan kila akwai nauyi ko jin nauyin wadin mi wadin sahabi ko ba haka ba kamar da muka ambata da kawai mai musayyabi na cewa suriki ne na ko sai yakan cire sunan da abin da ya kamace haka tanbihu tanbihu أشار بعض أهل العلم كابن قولك والبيهقي والمازري والقرطبي وغيرهم إلى أنه يحتمل أن يكون بعض الرواة قد نقله بهذا اللفظ على صورة الرحمن بناء على ما وقع في قلبه من معناه ولكن هذا الاحتمال باطل عار من الدليل فلا ترد بمثله الأحاديث ومن شاء هذا الاحتمال هو استبعاد عود الضمير على الله تعالى لأن هذا على مذهبهم يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه ولكن هذا اللازم غير مسلم كما سيحكي تنبيه wasu ‘yan faɗakarwa ta malam zai ƙoƙari ya kawo ta duk da dai ba ta da wani ma'auni don malaman hadisi duk ba su kula da wannan ba amma irin wannan akan ce haka wani lokaci ko ba irin wannan hadisi ga wasu hadisai kuma manyan malamai da suka iya faɗawa wajen wannan irin magana shi ne mai shi ne su haɗa arawi babu dalili ke suna ganin kai kuri kawai na yi babu wani abu ba kawo da karatun sanadi ba ko karatun wani abu jin cewa ba a cewa haka shi na ce a shara ba'adu a halil ilmi ne furak wal bayhaqi wal maziri wal qurtubi waɗannan guda hudu ibn furak maliki al bayhaqi shi imamu bai haƙi shafi'i mun san yana daga sunan ma'aziri ko a cikin wanda ya dauya rauna hadisin ya ce wancan hadisin ala suwata rahman bai inganta ba qurtubi min ahli sunnati amma yu'awwid qalilan kan ba rasa yana tawili imam al-qurtubi yu'awwid sai dai shi ma ahli sunna ne amma yu'awwid a wa huwa malikiyun ga mazhabi na fiqh ko qurtubi malikiya ko sai an ga gaba ɗaya malikawa ne yace to da sashin ma'abuta ilimi kan ya furak kam ibn furak wannan wal bayhaqi da imam al bayhaqi wal mazi wal qurtubi duk waɗanda sun yi nuni wa ghairihim da wani waɗannan. sun yi nuni ila annahu ya hatamilu cewa yana daukatu wata kila mai yiwuwa ce an ka ce ihtimal eh mai yiwuwa ne an yakuna ba'd ruwati qad naqalahu bi hadha بهذا اللفظ yace mai yiwuwa ne ruwa sashen ruwa sun kawaito shi suka cira ta wannan hadisi da wannan lafazi ala surat rahman abin da kasan yace wanda kaka wannan kaka ce ba lafazin hadisin haka take ba mai yiwuwa ne su a masu waitowa cikin masu wata wani ya ruwaito shi bil ma'ana kun akwai arwati bil ma'ana kila wani asalin hadisi yake ala surati ala surati ala surati to wai sai zan kila ni na ɗauki ra'ayin ala surati yi yi, din nan na ɗauka ya gudu ala Allah ko to wata rana dun gudun ma kar bata ma lokaci sai in kawo shi ala suratin rahmani in fassara ma da kaina ni in fassara yi din da kaina in sa rahmani da kaina in ɗauki ma'anar akwai cewa riwayatu bil ma'ana ko malamai duka sun bi hadisai da yawa sun mangani akwai waɗanda suka ruwaci bil ma'ana ko ko ruwaci bil lafzi ko ruwaci bil kaza suka ce to yana yiwuwa wasu daga cikin masu ruwaito wannan hadisi su suka ruwaito shi da wannan lafazi ta kashin kansu bina'an hadiba akan sun gina wannan alama wa ta'fi kalbihi min ma'anahu abin da ya fada ga zuciya sai na ma'anar hadisin shi abin da ya fada ga zuciya sai ma'anar hadisin yi da hudu ala Allah kawai sai suke bai bari fasara muku ina yin fahimta malamai da suna yi wasu hadisai in sun buwa ya fassara suka ji ba su sai su jehi rawi da kuri ko ko da fassara da gangan haka cikin magabata gwargwado suna wannan a wannan ba ku misali da yake kasa kasa yake kuma alhamdulillah na san dukkan mu karantai ga ibn qayyim al jawziya zama ne gwarzo zama malamin hadisi zama kaza malamin fiqh kaza kaza kaza kaza amma hadisin nan na idan sajid ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada'a yadayhi qabla rukubatayhi ba haka hadisi yake ba idan ɗayan ku zai ruku'i kada ya ruku'i kamar yadda ba'ir afwan idan ɗayan ku zai sujuda kai sujuda kama kamar yadda kumi ka sujuda sai to kai kamar da kumi ka sujuda to mi zai sai ya ce wal yada shi'aza wanga umarni na ba kamar rakumi kayin na ba a kada ya ajin da rakumi kai ko to an hana sai ce wal yadha yadayhi qabla rukumati haka aka sunne a fara aza hannuwa ne su fara kai kasa kamun goya ne ana hadisi ce na lahira lau shekara wa shekaru tun tun faɗa ta da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi har ƙarni na bakwai shekara ɗari shida da yanka ko ɗari bakwai haka a karanta har sai ibn qayyim ya kawo shubha ciki shi dai kawo shubha da yadda cewa ya riga ya gina fikihun saboda wasu hadisai da isfai da ya gina hukunci kansu na cewa in ka zo rukuni za ka fara gabatar da guwaya sannan ka aza hannu sujuda za ka fara gabatar da guwaya sannan ka aza hannu ko ya riga aza hukuncin haka na sai zai kicibin cibe da wannan kuma yadda sanadi ne bai so kowa ingantacce na kuma hukuncin hadisan waɗancan sun ba tsoro na cewa ni na cewa guyu aka fara azawa sai ce yana ganin rawu ya yi kuri rawu ya kasi saboda haka kai tsaye sai ya cije ya ce su yake idza sajada ahadukum fala ya yabruk kama ya al-la'im ko sai ya ce wal yawa ya yi yake haka yake dun ɗayan dun ɗayan muwafaka da sauran hadisai kuma yadda hikan haka kuma duk wanda ya karanci zadul ma'adi fi hada khairul ibadi farkon tashi ba tare da yayi tuntubi wasu maraji'u ba irin hujjojin da shi ibn qayyim gindaya wajen kare wannan ra'ayi nashi to baka ya ture su hatta da wasu malamai da yawa sun koma suna ba da fatawa haka nan sai ka ga da yawa fatawar ta yaɗu ana fara kai guwayya sannan aza hannuwa ko ba haka ba to wadda mafaranta ibn qayyim kuma muhalinta shi ma a waje ne ba sanadiyar duba ba ta hanyar ba ta inganta ko ta inganta ba a'a tuhumar rawu ya yi da cewa kila ko ya yi kila ta kila gani shi ya ka maka to ana samun mutane da yawa cikin malamai kusa ba malamin da bai bai samu matsala to malamai da yawa sun dan kisgini sun dan tutture wasu hadisai kan wannan Muhammad Nasir Albani shi a gwarzo wajen biyar diddiki yana cewa mutane bai kamata su yi san ka suna wannan ihtimali ba shina wannan shina na shi ma sai ya kwada irin wannan matsala a wani wuri ya kwada irin wannan matsala a wani wuri a wata gaba da muka karatu fa inna ibn adama khuliqa ala wajhi rahman sai da ya kwada yana yawan magana da yana dukkan cikin magana sai ka samu wannan ya sanadin ya diba ya diba ya sanadin mai an sallama mai ga rashin ga ingancin sanadin duk su ka je ai an yadda da ita ehem karshe sai ce ko da hadisin ya inganta karshe sai sai ce hadisin yanka tara afwan yanka tara waɗanda suka wuce hanyar ya yi kawai ba'adu ha ba'ada hadisi ya inganta lafazin ya inganta duk da dai sanadin kowane yana da matsala amma saboda jam bai da tsoruki hadisin zai inganta sai ce amma kowa ya inganta ina jin shakkun ingantuwar ala inna ibn adam khuliqa alawai wajhi rahman ina ganin ɗaya daga cikin ruwatu ya yi sarki ya faɗi haka ba haka hadisi asalin hadisin ba amma aka rabta Allah tunda ba haka asalin hadisi ya yake bai sani ba amma dai ba haka take ba ko kada shi ma hada irin wannan matsalar wanda mu ambace shi nan ko haka ba har bai wannan littafi na mai samarar yace an riga har samala in dai hadisi ya inganta to ya zamu a kawai bi mujarradin ra'ayi mu a rawin da mutane duniya ta yi da sai kare bi mujarradin ra'ayi kina fahimta to wannan irin gabas da yawa akwai abubuwan da ka fada irin wannan a kiyaye sosai walakin in ji walakin hada ihtimal wannan zato wannan kila shi ya yayi kure ba'ilun barrana ba'ilun babu shi ba'ilun a san ba'ilun ba'ilun shi kenan ari min al-dayan al-dalil yo hintacce ke da bai da dalili ari kusa uriya bai da dalili cewa dai wai kila kaza ta bai da dalili kuma fala turaddu bi mithlihi al-ahadith irin wannan dalili ba a ba tura hadisi ne irin wannan na ina ganin cikin ruwa to ne kuri kana ganin cikin ya kuri babu dalili iri ne ba su da shi. ni ka kawo haka wa man shaw hada al-ihtimal mabbukat mafarat wannan zaton hatta kai haka huwa istib'ad aud ad-damir ala Allah ta'ala son nisantar da cewa damiri ne kuma ga Allah ganin bayyuwa ko ko alama bayyuwa ya auna shi ji bayyuwa shi ta ce ka ina kurina ko ba haka ba in li'anna hada alamar mazhabihim abinda saboda ni saboda cewa dalila koma ga Allah akan fahimta su mazhabin su ya lazamu minhu tashbih Allah ta'ala bi khalqi dole kenan dole za a ce an kamanta Allah da halitta ya ya tilasta dole a ce haka nan ko walakin hada lazim ghayra musallam sai dai wannan cewa dole ya ya wanga cewa haka ba mu karbai ba bai nuna haka nan kama ne kama sai a ci kamar da zai zo ya ka wasa rama za ka ji oh to ashe kai abin ya saka ka tsoron ka a ce bi a ce udu Allah ta'ala ashe ba ma haka take ba ko ba haka ba da tun farko ka ji fassara da ma in kana yadda a ci haka ko ba haka ba eh, eh al-khulasa eh, samai karshe natija sakamakon al-khulasa أن هذا الحديث وهو حديث ابن عمر صححه جمع من أهل العلم كإسحاق وأحمد والحاكم وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم وذكروا له شواهد تعظيمه وتقويه وضعفه آخرون كابن خزيمة والمازري وتبعهم في ذلك الألباني فأعله ابن خزيمة بثلاث علل وزاد عليها الألباني علة رابعة تمت الإجابة عن تمت الإجابة عنها فيما تقدم والله أعلم الخلاصة sakamakon wannan jeren kaulin ga na biyu da muke ciki rigima kan wanga hadisi ni an rison dukkan shi zai tafana abinda aka cimma anna hadal hadisa wa huwa hadisi ibn umar wannan hadisi shine hadisi ibn umar da muka magana kai nai sahahahu jam'un min ahli al-ilm wasu mutane da yawa ma'abuta mutane sun inganta shi kai sai haka wa ahmada wal hakimi wa ibn taymiya wa zahabi wa ibn hajar wa ghairi da su inganta shi zakaru lahu shawahida sun ambata mai shawahid hadisai yan rakiya ta'adiluhu daga karfafa shi daga bakin ta goya mai baya wa tuqawwihi kuma ta karfafa shi wannan mun san wannan sannan wasu a akharun amma wasu kuma sun yi da afan shi kamar wasu kuma kamni khuzaimati wal maziri kamar ibnu khuzaima da maziri wa tabi'ahum fi zalika al albani muhammad asidi albani ya ji su ka wannan fa'allahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya kawo illa hadisin bi salati ilal da illoli guda uku a mashi yayi risali a mashi mudallisina ko ba haka ba a'mash ya saba ma sufyan as-sauri wa zada alaiha albani illatan rabi'a imamu albani kara ta hudu wanda yake tammatul ijabatu anha fi ma taqaddam duk amsa game da waɗannan an riga an gama ta albani cewa ya jarir ibn abdul hamidi an dinga dingana ya rasulihi wallahu a'lam wannan shi a sakamako wani zuwa abinda mun ka samu ko sai dai malam har yanzu bai warkar bai ce wani abu shi ko ni abin shi ba ya kawo na ce wancan duk ba mun san haka to wani abin ne man da aka hu ko man sahaha haha hu a sha kwata ka sha duk karatun haya har yanzu ba ka ce muna to an yi sa a shi an yi duhu ba ta kamshi ba mutum da zan kwallo muke ba ba ta yau dole sai mu ce an yi daga kaza ko to har yanzu bai magance muna ba amma za mu amsa can karshe alƙawarin salihu القول الثالث أن الضمير في قوله على صور على صورته يعود على الله عز وجل وتكون إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في قوله تعالى ناقة الله وكما يقال وكما يقال في الكعبة بيت الله وهكذا kauli na hudu zamiri cikin alatu mafi ya hudu ala Allah ta'ala yana koma zuwa ga Allah kauli na uku ko alqawl الثالث kauli na uku الضمير على الضمير في قول على صورته يعود على الله عز وجل kauli na uku yana koma ga Allah ko sai ka shi kamar na biyu ko a'a wa takunu idafatu surati ila Allah ta'ala sai kasance idafa surat da an kai da an kace ma Allah suratihi ko suratul rahmani min babi idafatil makhluqi ila khaliki. wannan babi take kamar an jingina abinda an ka halitta zuwa ga wanda ya halicce shi nan ba an jingina idafatu sifati ila al-mawsuf ba a kula da kyau kauli na biyu ya aka ce yahudu ala Allah ta'ala su fahimta su idafatu sifati ila al-mawsuf to su ko wanda sun ce a ah, mun yadda din zamiri din hudin ji yahudu ala Allah amma min babu idafatil makhluqi ila khaliki. kama fi kawai kauni ta'ala kamar yadda Allah ce na katul lahi tago Allah ma'ana wanda Allah halitta ko tago Allah wanda Allah ya yi to ala suratul rahmani akan surar da Allah ya halitta annabi adamu Allah ya halicce shi akan surar da Allah ya halitta ta ba shi kai dai ba ba shi wani abu ba Allah ya wannan surat lokacin da aka ce kakka bugi huska ko kakka zagi huska saboda saboda Allah ya halarci Ibn adam ala suratihi akan sura da shi Allah halitta mai ma'ana Allah ya yi ta in ka soke ta ko ka buge ta to ka soki ka bugi ka bugi halitta Allah ka ce Allah bai iya ba kila bai aka su sun ka fassara wa bi hada jazama ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala wa bi hada jazama ibn khuzaima rahimahu Allah بناء على افتراض صحة صحة حديث على صورة الرحمن فقال بعد فقال بعدما أعل الحديث بما تقدم فإن صح هذا الخبر مصندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها ألم تسمع قوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه وكذلك قول الله عز وجل وهذه ناقة الله لكم آية فأضاف الله الناقة إلى نفسه وبهذا جزم ابن خزيمة رحمه الله تعالى da wannan fassarar ابن خزيمة ya bina'an ala iftirad sihhati hadisi ala surat rahman ya gina wannan fassara akan cewa a kaddara iftira a kaddara ehin eh, bai dadin ba amma ta idin jadin a ce hadisin ala suratul rahman ya tabbata ko to ya tabbata to ga fassara ga sai ya faɗa ba da ma allal hadisa bayan ya illanta hadisin bai ma ta kaddama ga abin da ya gabata mun ka ambata na cewa a mashi kaza kaza kaza kaza sai karshe ce fa in sahha khabar in wannan hadisi ya inganta in ma ya inganta musnadan kuma da isnadi har zuwa ga annabi ta yaya an yakuna kuna amash a ce shi a amashu kar sami'ahu min habib ibn abi sabit a ce tabbas tabbas ya ji shi ga habib ibn abi sabit sannan wa Habibu shi ko Habibu din nan kar sami'ahu min abba ibn abi rabah shi ko tabbas lalle ya ji shi ga abba ibn abi rabah wa sahha annahu an ibn umar shi kuma hadisin ya tabbata cewa ga ibn umar an ka samo shi shi a Allah ne faɗi haka take alama rawal amash kamar da amash yawaito to fa ma'ana hada khabari ma'ana wannan hadisi inda na abun mu mu a samu fahimta أن إضافة السورة إلى الرحمن في هذا الخبر جنجنا كلمة سورة زوال كلمة الرحمن أفسوانا حديثي إنما هو من إضافة الخلق إليه كما أن جنجنا حلتا تزوال شيء الله دي. لأن الخلق سبود حلتا يضاف أنا جنجنا إلى الرحمن زوال شيء الله إذ الله دون الله خلقه شيء حلتا وكذلك السورة هكذا السورة تضاف على جنجنات إلى الرحمن زوى الله من رحمة لأن الله تنشي الله صورها السورة ذات أمر السورة ألم تسمع قوله عز وجل أشيبك لشيء إن شاء الله مدرك هذا خلق الله wannan halitta Allah ce shi ya halitta ta fa'aruni ma za halaka alladina min dunihi ku gaya min ku nuna min mi waɗanda ba Allah ba mi sun kai to kaga da kai ya ce hada khaliqul lahi fa adafa Allahu al-khalqa ila nafsi Allah ya jingina kalimar khalqu zuwa ga kai idin lahu shi Allah tawalla shi ya jibinci halka halitta wannan ko waka zalai kaulullahi azza wa jalla haka Allah ya ce inda Allah ka cewa hadihi naqatullahi lakum aya hadihi wannan naqatullahi ta go Allah ce ya dafata su halka ila al-akhariqi ai wanda Allah ya halitta ba yana ce ta go annabi salih alaihi salam ko lakum gare ku aya kana matsayin aya ka shiga Allah ya jingina na kata zuwa ga Allah idan mutum khalqi ila khaliki kaga fa adahu fa adahu Allah annaqata ila nafsihi ko to wannan za a ce cikin irin wannan na Kawai na nawa kenan Kawai na uku sai na kuɗa amma lokaci yayi inda ba dole lokaci sai mu shanye shi shikenan sai mu tashi a tarjihu amma na da lokaci da insha Allah da kila da yawa da mun zo muka fara shi sai mun yi da wancan a takaice abin da muka so mu ce mun samu kauluka guda hudu ko ba haka ba wannan na hudu wanda makaranta ba shi ya rage muna kauli na farko abamir yahudu ala ghairi layi. dan kace ala ghairi llahi cikin hadisin iza da raba da hadisin ka tana yahudu idan al-madrub al-maktul al-mashtur in ku ka ɗauki cikin wancan hadisi wanda ya kwaito babu wani abu inna Allah khalaqa adama ala suratihi sai ce yahudu ala adama dukkan kashin gaba guda ta yahudu ala ghairi Allah kauli na biyu yahudu ala Allah ta'ala kuma ibu Allah ta'ala to dan sai a samu fassara biyu to ala Allah ta'ala idafatul ashifa ila al-mawsufi ita ce wannan aqida ahlus sunna kuma wanda ba su tawili ba akwai amma idafatul ah, al-khaliqi ila al-khaliqi ita kuma shi ma yahudu ala Allah amma ya idafatul khalqi ku as-surati ila khaliqiha wannan shi da akidan masu ta'awili sanan ta hudu ga wannan ko bukata ma ba batta saboda za mu yi magana da mai ita mai dan fadi alqaulur rabi'u in kawul hadith ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك